kama daga jihar Benue, Nasarawa zuwa Taraba da Adamawa. Kawo yanzu akwai daruruwan Fulani makiyaya da ke cikin mawuyacin hali sakamakon tashe-tashen hankulan da ke faruwa. Wasu makiyayan cewa suke dabbobin su na ma mutuwa sabili da kona wuraren kiwon da aka yi musamman a jihar Benue da Taraba inda aka so aiwatar da dokar hana kiwo kamar yadda waɗannan makiyaya ma ke faɗi cikin harshen Fulanci. Yanzu muna cikin tagayyara an hana kiwo an kona busashe a Benue ga tsangwama da cin zarafi ta ko'ina kai abin ba a cewa komi tamkar gwamnati bata ma san da halin da muke ciki ba a yanzu a cewar waɗannan makiyaya da ke gudun hijira da yake tsokaci dangane da wannan batu dr aliyu tilde na kungiyar football global wanda da shine ma aka zagaya wuraren da lamarin ya shafa ya ko bayyana abin da suka gani da kuma irin halin da ake ciki a yanzu alhakika halin da fulani makiyaya ke ciki a musamman jihar benue abu ne eh, wanda eh, bayi da daɗi eh, na je na gansu na ga yadda aka koro su daga jihar benue cikin kwanakin nan dai akan samu tashe-tashen hankula da ke na nasaba da rikicin makiya da kuma noma wanda kuma sau tare ke da alaka da batun dokar hana kiwo da wasu jihohi suka kafa da kuma batun butali da mama kiyaya honorable ibrahim bafa waziri tsohon dan majalisar dokoki kuma tsohon jami'in tsaro ne na maganin fa akwai abin dubawa a yanzu amma yanzu bayin tsammani a nan kusa da nan kusa inda muke akwai asibiti guda da wanda aka ajiye don dabban ka bai da lafiya ka je ma ko karen ka ne bai da lafiya ka je maka allura da ko kare ka je har a masa rijista ba shi lamma masa da komai gwamnati tana da tsari lokacin to yanzu babu tsari ka ga matsar da wannan wannan mutane suna nema wa kansu abin da su labin shanu da in ka tashi daga sudan sai ka dangana da kalaba ba gidan kowa ba gonan kowa hanya ne sannan akwai inda suke suke yada zango wanda yake kaman abin da matattara reserve wanda aka mm, ajiye wasu mm. akwai shi ko ta ina mm. to me ya faru eh, Allah da ikon samani na fi dora ma eh, shugabanninmu na gargajiya laifin na. doka ba su da wani cewa. Ba su da karfi amma su suka yanka filayen nan gaba dai suka saida. Su suka yanka su ce gashi na baka gashi kai gona gashi kai gina har gidan mai an dauka an gina akan labin shanu an dauka gina cikin eh, reserve na yadda shanu suke kiwo. To sai dai ku ga masana irin su Dr. Agosu Bamayi na mako ganin fa akwai bukatar duba tsofin dokoki na burtali kasancewa yanzu akwai sauyin zamani kana mako ya shawarci hukumomi da su fito da tsarin tallafawa makiyaya kamar yadda ake tallafawa manoma. Eh, ya kamata a sake ziyarci wannan biyu a duba a ga yadda za a yi ranches eh, a kasar Najeriya gaba ɗaya tsakanin ita gwamnatin tarayya da gwamnatocin jiha ah, na biyu idan aka zo yin ranches din nan don sadansa ah, su yawancin ah, masu kiwon ba za su iya yi ba a nemi hanyoyin yadda za ta taimake su ɗaya za su iya haɗa kai su yi forming cooperative sai su yi forming ranch nasu kamar yadda manoma ke yi sannan hade da wannan kuma gwamnati dole ne ta tanada musu kamar yadda gwamnati ke tana da manoma wanda suke noman abincin da muke ci akwai su anko borowa akwai agricultural bank to dole ne a sami eh, facilities financial facilities eh, a tanar dr gosa ba mai kenan wani mai shari da fashin baki a najeriya ibrahim Abdulaziz, sashen sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya